yin addini addini na gaskiya daga wanne daga waɗanne mutane Allah madaukaki ya ce min allazina utul kitab daga cikin waɗanda aka ba su littafai kafin zuwan ku wato yahudu da nasara hatta yu'tul jizyata ku yaƙe su har sai sun kai gaba da jizya haraji da ake tsora makafirai waɗanda ke karkashin mulkin musulunci an yadin wa hum sagirun wato har sun sai sun kai gaba da jizya da hannuwansu suna makaskanta domin idan kafiri zai dauki jizya ya zama yana karkashin gwamnatin musulunci kafiri zai dauki haraji ya ba wa wannan gwamnatin kaga yana cikin kaskanci yana kaskan kasa da dokar Allah subhanahu wata'ala to wannan aya tana cikin dalilai waɗanda suka zo cikin Alƙur'ani zahiri da suke wajabta yin jihadi akan musulmai wannan aya zahiri tana wajabta jihadi akan musulmai jihadi da kafirai ya kasu kashi biyu wanda babu sabani akan haka jihadi tsakanin musulmai da kafirai shine a ɗauki makami a yaƙi da juna wannan yaƙi ya kasu kashi biyu akwai jihadu daf'i akwai kuma jihadu talab jihadu daf'i shine jihadi na kare kai jihadu talab shine jihadin da mutane za su kai attack makafirai Wannan shi ake cewa defensive wannan ake cewa offensive musulmai idan an kawo musu hari wannan shi ake kira jihadu daf'i musulmai su tashi su kare kawunansu amma musulmai ya zama su za su kai hari makafirai wannan shi ake kira jihadu talabi kowane ɗaya daga cikin nau'ukan jihadi biyu ɗin nan farilla ne wajibi ne al'imam muhammad bin qayyim al jawziya a littafinsa da ake kira al-furusiyatul muhammadiyya eh, ibn al yana da littafi muhimmin gaske wani littafi karami da ake kiransa al-furusiyatul muhammadiyya shafi na 187 har zuwa 189 yayi magana akan nau'ukan jihadi yace fa min al-ma'lum anna al-mujahid qad yaqsidu daf' al adu idha kana al-mujahid matluban wal adu taliban abu ne sananne yaki yake yana kasancewa kafirai su ne waɗanda za su kawo hari ma musulmai ya zama shi mujahidi yana ƙoƙarin kare kansa ne to an samu lokaci da kafirai suka auka wa musulmai wannan shi ake kira jihadu talib eh, dafi wa kad yaqsidu dhafra bil adu ibtida'an sannan akan samu nau'in yaki jihadi wanda musulman su suke shirya attack su kai makafirai wanda shine ake kira jihadu talab wato offensive musulmai su ne za su kai hari makafirai idza kana taliban wal adu wal adu musulmi ya zama shike neman kafiri da yaki kafirin ya zama yana gudu ko ko yana kokarin kare kansa wa kad yuqsadu kilal amrayn sannan yaki yakan rikice har ma ya dauki kowace siffa yaki yakan dauki addafu yakan dauki kuma at-talab idan ya rikice dan wani lokaci zai zama musulman suke kai hari wani lokaci kuma ya zama ana kawo musu hari ibn al-qayyim al-jawziya yace kowanne ɗaya daga cikin su musulunci ya tabbatar da wajibcinsa akan musulmi yu'maru al-mu'minu fiha bil jihadi shi mumini ana umurtansa da yin jihadi illa dai jihadu daf'i as'abu min jihadi talabi jihadi na kare kai ya fi wahala akan jihadi wanda musulmai za su shirya saboda kai hari ga kafirai jihadi na kare kai ya fi wahala kuma haka duk malaman sunna suka faɗa kuma babu shakka gaskiya ne yace fa inna jihadad daf'i yushbihu babu daf'i sa'ir asali jihadi da mutum zai kare kansa kamar kafirai sun auka wa musulmai shi wannan jihadi ne wanda ya zama wato za ka yi ne saboda ka tseratar da ranka ba wai ma saboda musuluncin ya samu galaba bala kana yi ne don kare kanka wanda Allah madaukaki bai yi masa ƙa'ida ba a cikin alkur'ani misali a suratul hajj aya ta 39 abinda kawai Allah madaukaki yace mana uzina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir in ka lura da wannan aya ta suratul hajj Allah subhanahu wa ta'ala bai yi yaki na kare kai ka'ida ba illa dai kawai abin da Allah madaukaki ya faɗa shi ne uzina lillazina yuqataluna waɗanda ake yakan su waɗanda ake faɗa musu ana kashe su waɗanda ake ta cutar da su Allah ya musu izini bi annahum zulimu domin an cuce su waɗanda aka faɗa musu da kisa musulmai da aka auka musu ana ta kashewa to Allah ya musu izini su tashi su kare kawunansu saboda ana zaluntar su wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma lalle Allah mai iko ne mai iyawa ne akan taimaka musu mai iyawa ne akan taimaka musu koda ba su da yawa koda ba su da makami Allah mai iya taimakon su ne kaga don haka jihadi na kare kai ya zo a cikin alkur'ani babu ka'ida saboda mutum ya yi kokari ya tseratar da ransa sannan akwai hadisin sa'id ibn zaidin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani matsayin jihadi na kare kai yace man qutila duna malihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi yana ta kokarin ya kare dukiyarsa idan wani ya auka ma a gida da nufin ya kwace dukiyarka kai ta kokari ka kare wannan dukiya sai ka mutu manzon Allah yace ce kai mutuwar shahada saboda Allah ya maka izini wannan aya ba ta tsaya akan waɗanda aka auka musu da nufin a kashe su don suna musulmai ba hatta wanda aka auka masa da nufin a kwace dukiyansa idan Allah ya masa izini ya kare kansa uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulim wa inna Allah ala nasrihim laqadir manzon Allah yace wanda aka kashe shi yana kokarin kare dukiyarsa fa huwa shahidun yayi mutuwar shahada wa man qutila duna dinihi wanda aka kashe shi yana ta kokarin kare addininsa fa huwa shahidun yayi mutuwar shahada wa man qutila duna damihi wanda aka kashe shi yana ta kokarin kare jininsa domin akwai waɗanda za su zo su yi takin ɗinka ba dukiyarka suke so ba ranka suke so ka san akwai mutumin da kiyayyarsa ta yi yawa har ma bayi son ya ganka da rai saboda aka sai ya shirya yadda za a yi a kashe ka to wanda har aka kashe shi a irin wannan hanya manzon Allah ya ce yayi mutuwar shahada wa man kutila duna ahlihi wanda ma aka auka mar da nufin a cutar da iyalinsa za a zo gidanka don a kwace danka eh, wato kidnapping kenan a kidnapping danka ko a ko a kama matarka a yi mata fyaɗe ya zama ka tsaya kai yaƙi don ka kare iyalinka har ma ka mutu fa huwa shahidu manzo Allah ya ce kai shahada kaga Allah ya baka damar ka kare kanka kuma sai Allah ya baka darajan kare addininsa shi yasa manzon Allah ya hada su gaba daya a cikin hadisi guda man kutila duna malihi fa huwa shahidu wannan dukiyarsa ne yake kokarin karewa amma ya mutu annabi ya ce ya mutu wa shahada wa man kutila duna dinihi sannan aka ce wanda aka kashe shi yana ta kokarin kare addininsa fa huwa shahidun yayi mutuwar shahada wa man qutila duna damihi fa huwa shahidun wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid ibn ya ce yace li anna daf'a sa'ili ala dini jihadun wa qurba mutum yayi ƙoƙarin kare kansa daga azzalumi baya ga cewar addini ne sannan kuma kana da wata lada mai yawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ashe ba wai ka ba mu azzalumi dama Shi ne abin da ya dace bala ka yi ƙoƙarin kare kanka ka hana azzalumi zalunci kuma kana da lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin idan kafiri ko ko wani mutum ya auka ma aka samu wani ya auka maka a gida da nufin ya kwace dukiyarka sai ka ce ga kuɗin sai ya tafi kaga gobe gidan wani za shi ko amma sai ka ƙi bashi dukiyar ka ce a tsaya a gwabza saboda me Allah ya ce in ka mutu aljanna ne ka yi mutuwar shahada sannan idan ka ƙi bashi wannan dukiyar ka yi maganin sa gobe ba zai je gidan wani ba don haka yasa ibn qayyim jawziya yace ka tsaya ka kare dukiyarka mutuwar shahada ne baya ga cewar addini ya faɗaitar sannan kuma kana da lada na cewar kayi wata babban sadaka a wajen Allah saboda ka toshe kofan barna idan ka tsaya ka yi faɗa don kare mutuncin iyalanka ka toshe ko kofan barna waɗanda ka yaƙa ɗin nan gobe ba za su auka ma iyalin wani ba idan wasu ne suka kawo hari gidanka saboda su kwace dukiyarka ka tsaya kai faɗa da su ka toshe wannan kofa ba za su gobe ba za su je gidan wani da nufin su kwace dukiyar ba don haka ibnu qayyim ya ce jihadi na kare kai ya fi wahala kuma ya fi lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma gaskiya ne daf'u sa'il alal mali wan nafsi mubahun na'am ka kare azzalimi saboda zai kwace dukiyarka saboda zai kwace saboda zai kashe ka wannan duk an halatta maka halattawa aka yi ba a wajabta ba wa ruhsa wato kana da damar ka kyale shi ya kashe ka kamar inda ya faru da sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda azzalumai sun yi nufin zubar da jininsa ya hana kuma wasu ma su zo kare shi ya ce ku kyale ni kawai saboda yana fatan ya dace da mutuwar shahada a nan ko da bai yi ƙoƙarin kare kansa din ba yana da ladan shahada amma malamai suna cewa ruksa ne ba wajibi ba ne ruksa ne ba wajibi ba ne sai dai wanda ya zo da nufin ya yi lalata da iyalinka wajibi ne ka yi ƙoƙarin tsare wannan mutunci faƙitalu dab'i awsa'u min qitalil talabi saboda haka ibnul qayyim yace magana tana da tsayi illa dai yaƙi na mutum ya kare kansa ya kare addininsa ya kare dukiyarsa wannan yaƙin ya hukuncinsa ya fi faɗi akan yaƙi da musulmai za su shirya saboda su kai attack ma wasu kafirai da nufin uh, kai musulunci gare su wa a ammu wujuban sannan wajibcin mutum ya kare addininsa idan an auka mar da yaƙi ya fi ƙarfi akan wajibcin musulmai su shirya yaƙi saboda kai musulunci wata ƙasa haza ولهذا يتعين على كل أحد أن wai ويجاهد fihi saboda haka yasa idan aka ce kafirai sun auka wa musulmai a wani gari to a nan kowa wajibi ne ya tashi ya kama yaƙi kawai babu ka'ida jihadi na kare kai ba shi da ka'ida ibn al-qayyim jawziya yace al-abdu bawa zai tashi ya kama yaki bi izni sayyidihi da iznin mai gidansa wa bi duni iznihi haka ma in ma ba iznin sa domin idan aka ce ga kafirai ko makiya sun auko gari da yaki ba a sauraron izinin sarki ko mai gari walwaladu biduni izni abawaihi ibn al-qayyim yace yaro ba zai nemi izinin iyayensa ba zai nemi makami ne saboda ya kare ransa wal garimu bi ghairi izni garimihi wanda yake ake bin sa bashi zai tafi ya kare kansa ba tare da ya nemi izinin wanda ke bin sa bashi ba amma kaga banda jihadu talab jihadu talab ba za ka taba tafiya ba sai ka nemi izinin iyayenka bawa bai tafiya jihadu talab sai ya nemi izinin mai gidansa idan ana bin ka bashi ba ka tafiya jihadu talab sai ka nemi izinin wanda ke bin ka bashi yace wa haza ka jihadul muslimina yawma uhud in ka duba tarihin musulunci zaka ga yaƙe yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar kashi biyu ne yanda dai malamai suka kasa akwai jihadul talab akwai jihadul dabbi alal misali yawma uhudin wa yawmal khandaq ranar yakin uhud da ranar yakin al-khandaq ai waɗannan yaƙe yaƙen da aka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ba kafirai ne suka auko wa madina kafirai suka auko wa musulmai a garin madina ya zama ba abin da ya rage su shigo gari illa bai wuce kilomita bakwai ba kaga kenan wannan jihadi da musulmai suka fita yakin uhud jihadi ne na kare kai haka nan jihadi da aka yi na yawmul khandaq lokacin da kafirai suka yi wa garin madina kawanya wala yushtaratu fi hadha an-naw'i min al-jihad shi wannan nau'in jihadi din yi da sharadi an ya kuna al'aduwa bi ifal muslimina fi famadun kamar yadda muka yi bayani a baya jihadu talab yana da ka'ida yana da sharuɗa ɗaya daga cikin sharuɗansa shine kada yawan sojojin kafirai ya wuce ninkin yawan sojojin musulmi kada kafirai adadinsu ya ɗara ninkin wato adadin musulmai idan ya ɗara wannan jihadin ya faɗi bai zama wajibi ba annahu hila izin jihadu baruratin wa dab'in. domin idan musulmai adadin su ya zama ya gaza adadin kafirai inji ibn al-qayyim al-jawziya ya kasance musulmai misali dubu biyu ne kafirai kuma suna dubu biyar to a nan kowa ya sani waɗannan musulmai da za su tafi yakin nan kare kansu za su yi ba za su kai hari ba ne ba a cewa sun kai hari ba zai yi mutum dubu biyu ya kai hari ma dubu biyar ba sai dai a ce mutum dubu biyu yana ƙoƙarin kare kansa daga dubu biyar don haka jihadin kansa ya canza daga jihadu talab ya koma jihadu dafi saboda haka ya yasa malamai suke cewa idan la jihada ikhtiyarin wato ba jihadi na mutum zaɓi da mutum yayi ma kansa ba domin jihadu talab jihadi ne na zabi kai ka ga dama ka tafi ka shirya ne saboda za a tafi kai musulunci wata ƙasa kai ma za ka shiga cikin waɗannan sojojin wannan saboda haka yasa ya zama jihadu ikhtiyari wali hadha tubahu fihi salatul khawfi bi hasabi al hali fi hadha an-naw saboda haka yasa idan ana jihadu daf'i jihadu daf'i jihadi na kare kai to lokacin nan idan lokacin sallah yayi to ana sallan nan wato ainihin salatu salatul khawfi yadda yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan jihadu talab ne fa akwai malamai da suke cewa bai kamata ma a yi sallar tsoro ba saboda ai ku kuka kai hari da kanku ku ne kuka kai mu kafirai hari saboda ku kai musulunci gare su saboda haka ba dalilin salatul khawfi saboda ba ku tsoron kowa salatul khawfi ya shafi waɗanda ke tsoron abokan gaba ko dai ku ne kuka kai hari din sai abin ya juya misali kun shirya sojojin ku dubu biyu amma da kuka kai hari sai kuka tarar da sojoji dubu goma kaga an waye gari kuma ku ne yanzu ake hari to sai ayi salatu khawfi wannan babu laifi ibnu qayyim jawziya a takaice yace fa jihadu daf'i jihadi na kare kai yaqsiduhu kullu ahadin wannan kowa dole yana yi wala yargabu anhu illa al jabal don haka nan babu mai kyamarsa sai marowaci wato matsolaci babu mai kyamar wannan jihadi sai matsoraci idan har ka ga kafirai sun auka wa gari suna kashe musulmai aka samu musulmi ya ruga a guji wannan ibnu qayyim ya ce ba karamin matsoraci bane saboda ai karshen bajinta da jarumtakar mutum shine lokacin da aka faɗo mar a gari ya tsaya ya ga cewa ya kare yan uwansa ya kare dukiyarsa ya kare rayuwarsa wa jihadu talabi talabi al-khalis lillah yaqsiduhu mu'minin ainihi jihadi na kai musulunci wata ƙasa shine jihadu talab yana buƙatar ikhlasi yana buƙatar ikhlasi ba sharadi bane ma ka tafi jihadin ka samu lada saboda tana yiwuwa ka tafi ne saboda nuna bajintar yaƙi tana yiwuwa ka tafi ne don ka samo ganima yan akwai dalilai da dama waɗanda ke gurɓata manufa na jihadu talab amma jihadu dab'i ba da wuya ne ya shiga saboda kafirai sun faɗo gari dole ka kare kanka ba maganar nuna bajinta saboda haka yasa muhimmancin jihadu talabi eh, dab'i ya fi yawa akan muhimmancin jihadu talab wato jihadi na kare kai wannan bayani na ibnu qayyim al-jawziya yana cikin littafin sa kitabul furusiya kitabul furusiya littafi ne muhimmi daga cikin littafai na ibn al-qayyim al-jawziya haka nan ibn taymiya yana da littafi da ake kira al-ikhtiyaratu fiqhiyya a shafi na 532 yace amma qitalu daf'i yaki na kare kai fa huwa ashaddu anwa'i daf'i sa'ili anil hurmati wad wato jihadi na kare kai shine mafi tsanani na nau'ukan jihadi wanda Allah madaukaki ya halatta shi ya yi izininsa ga musulmai shi yasa ba a neman izinin kowa uzina lillazina yuqataluna Allah ya yi muku izini in dai an faɗo gari ku kare kanku ya muku izini don haka idan kafirai suka faɗo gari yara ba su neman izinin iyaye bayi ba su neman izinin iyayen gidajensu lebura baya neman izinin mai gidansa ba a neman izinin sarkin gari ko mai unguwa kafin a kare kai la shiga gida za ka yi kaɗa makami kawai ka ce me yasa saboda Allah mahalicci da kansa ya ma izini Allah shi da kansa ya maka izini ya fi wahala don haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi biricin waɗannan hakkoki hakki na uba hakki na sarkin gari hakki na mai mallakan bawa duk Allah ya soke ya ba da dama da kansa in dai jama'a aka fatso musu da yaki to su kare kawunansu ibnu qayyim ibn ya yace fa wajibun ijma'an wannan yaƙi na musulmai su kare kansu wajibi ne babu ko sabani a tsakanin malaman sunna fal adu sa'il alladhi yufsidu ad-din wa ad-dunya la shay'a awjaba ba'da al-iman min daf'ihi kuma ba wai yaki kawai bane Allah ya faɗa la idan wani ya faɗo maka gida da nufin ya kwace dukiyarka ka tsaya tsakaninka da Allah da tunanin cewa shahada ce za ka yi saboda Allah maɗaukaki ya aje shi daidai da a ce kafirai ne suka auko ma mutane a cikin gari da wanda ya yi ƙoƙarin ƙwace dukiyar wani da wanda ya yi ƙoƙarin zubar da jinin wani da wanda ya yi ƙoƙarin fasadi da iyalin wani da wanda ya yi ƙoƙarin wato ya cutar da addinin wani hukuncin su guda ne kamar da manzon Allah ya hada su a cikin wancan hadisi da muka karanta malamai sun ce wajibi ne wajibi ne musulmi ya tashi ya ga cewa ya kare addinin sa idan kafirai suka faɗo gari ibnu taymiya ce wala yushtaratu lahu shartu shi wannan jihadi babu wani sharadi da malamai suka yi masa bayi da sharadi gaba ɗaya duk littafin fiqhu da ka duba zaka ba inda zaka ga an ce ga sharadin sa bayi da sharadi idan sanda ce ma za ka iya ɗauka ɗauka idan dutse ne iya makamin ka ɗauka idan ma ba ka da komi sai ka naɗe hannu riga wannan shi ma shi makami ne na kwarai wanda Allah madaukaki zai ma mako a kai dan ya ce wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah mai iyawa ne bisa taimaka musu wa kan nassa ala zalika ulama fa yajibu at-tafriq bayna daf'i sa'il zalim al-kafir wa baina talabihi fi biladihi saboda haka ibnu taymiya yace wajibi ne ka bambanta tsakanin jihadi guda biyu dinnan wajibi ne ka gane akwai bambanci akwai bambanci tsakanin jihadin kare kai da kuma jihadi da musulmi ne zai tsara ya kai hari makafirai sai ya ce shi wancan jihadi na farko bayi da sharadi amma jihadi na biyu fa shine musulmai su shirya kai attack makafirai la kunu jihadu talab illa bi shartin quwwati wal qudra baya taba kasancewa sai an yi la'akari da abubuwa guda biyu menene karfin sojojin musulmai kafin su kai hari makafirai na biyu menene yawan sojojin musulmai kafin su kai hari ma sojojin kafirai a sharadi guda biyu din nan mun riga mun gabatar da bayani akan su wanda ibnu usaymin yayi magana a kansu a cikin asharhul mumti a mujallal na uku shafin 411 yace la budda yani al jihad shi jihadi baya taɓa kasancewa ba tare da min shuruɗin an sa masa sharuɗa ba wani jihadin kenan jihadi da musulmai za su tsara su kai hari ma wasu wannan jihadin har abada bai yiwuwa sai da sharadi me sharaɗinsa wa huwa an yakuna indal muslimina qudra wa quwwa yastati'una bihal qital shin musulmai suna da ƙarfi suna da ƙwarewa wanda za su iya wannan yakin da suka takalo fa in lam yakul ladaihim qudra idan ba su da iyawa ba su da karfin da za su yi wannan yaƙi kawai dai suna sha'awar a ce sun yi jihadi sai ce fa inna ikhama anfusihim fil qitali ilqa'un bi anfusihim illa tahluka idan ba su da wannan karfi ba su da tanadin makami musulmai suka kai hari ma wasu da nufin za su yaƙe su to waɗannan musulmai hukuncin su shine sun kashe kawunansu wato sun jefa rayukansu ga halaka wanda Allah ya hana a cikin alkur'ani Allah ya hana musulmai su jefa rayukansu a cikin halaka yace la ya juzu gazwul jaishi wannan sharaɗi biyu kenan Sharaɗi na uku wanda babu saɓani sabani akai baya taɓa yiwuwa musulmai su yaki kafirai illa bi iznil imam sai da izinin shugaba kaga kenan yaki guda shine wanda aka soke izinin shugaba an kau da izinin iyaye an kau da izinin wato masu mallakan bawa shine jihadu daf'i amma jihadu talabi waɗannan hakkoki ba su faɗi ba domin kai ne ka sa ma kanka zaka je jihadi to idan wani yana bin ka bashi tun da shi bai sa kansa zai je jihadi ba ya kamata ka biya shi kuɗin sa kafin ka tafi ko don haka sai ka je ka nemi izinin sa wani zan tafi jihadi idan ya yarda to sai ka je in bai yarda ba to dole sai ka biya shi bashin sa kafin ka je jihadi iyayenka bai yiwuwa ka yi watsi da su ka je jihadu talab sharaɗi ne dole sai ka samu izinin su saboda me akwai hadisai da dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zai taho ya ce ya rasulullah ina so in je jihadi amma ga tsofi nan gaba na manzon Allah ya ce je ka kula da wannan tsofin shi ma jihadin ne ashe kulawa da iyayenka wajibi ne idan ka ɗauki kanka ka tafi jihadi sai zaman zama tuka mutu kaga ka basu cikin wani yanayi wanda kuma Allah ya ba su kyautanka saboda ka taimaka musu yanzu babu kai sun shiga wani hali na yanayi don haka sa malaman sunna sun yi ittifaki ga cewar jihadu talab baya yiwuwa sai an nemi izinin iyaye to sannan kuma jihadu talab bai yiwuwa sai da izinin shugaban gari domin za ka yi birincin amanar da ya kulla ne da wasu ba zai yiwu ka tafi jihadu talabi ba sai da izinin shugaban musulmai wannan ka'ida ce saboda akwai haƙoƙi da dama abinda za ka takalo ba kanka kawai zai tsaya ba zai auka kan musulmai ne gaba ɗayansu kuma akwai shugabanci a tsarin musulunci don haka ya ce walaita faradun nasi mutum ɗaya kurum ya tashi da nufin zai tafi jihadi wannan babu shi a tsarin musulunci fa nasi ta tabaqun li ahalil hilli wal aqd ɗaiɗaikun mutane suna dogara ne da irin hukuncin da shugabanni suka yi Bala ya juzu li ahadin an ya gazuwa duna iznil imam baya taɓa halatta ga wani musulmi ya tafi jihadi ba tare da izinin shugaba ba illa ala sabili difa sai dai fa idan wannan yakin yaki ne na kare kai ba yaki na neman kai musulunci gare su ba wa idza faja'ahum aduwwun yakhafuna kalabahu idan ya zama kafirai sun auka wa musulmai fahina idzin lahum an yudafi'u an anfusahum a wannan lokaci wajibi ne kowa ya kare kansa lita'ayyunil qitali idan saboda wannan lokaci yakin ya zama wajibi wa inna ma lam yajuz zalika li anna al-amra mudawwatun bil imam fal ghazwu bila idnihi iftiyatun wa ta'addin ala hududihi musulmi ya shirya yaƙi ba tare da sanin shugaba ba babu shakka keta hurumin shugabanci ولأنه لو جاز للناس أن يغزو بدون إذن الإمام ibn al-usaymin yace idan aka ce ya halatta musulmai kawai su shirya yaki su kai attack makafirai ba tare da izinin shugaban musulmi ba la asbahatil mas'alatu fawda al'amarin rayuwar musulmi zai zama ya lalace ya wargaje babu tsari zai zama rayuwa ba ta da tsari kullu man sha rake ba farasahu wa gaza duk wanda ya ga dama sai ya hau doki kawai ya rataye makami ya tafi yaki law makkana lin-nasi min zalika la hasalat mafasid azima yace da za a bawa mutane damar haka kowa ya tafi jihadi babu izinin shugaba yace wallahi da barna ce muka samar wa musulunci ba gyara ba saboda ta'adin da zai auku ga musulmai yana da yawan gaske kuma babu ribar da za a ci faqad jahazu ta'ifatu minan nas ala annahum yuriduna al-aduwa wa hum yuriduna al-khuruj ala al-iman idan aka ce kowa yana da damar ya tafi jihadi to shi kenan an yi tawaye mu shugabanci ba mu da tsari kenan to wannan ba maganar ibnu al-usaymin bane kamar yadda nace yana cikin asharhul mumti magana ce ta malaman sunna baki ɗayan ba a yin jihadi sai da izinin shugaba al-imam ahmad bin hanbal kamar yadda zo cikin usulus sunna shafi na 64 yace wasam'u wa ta'atu lil a'imma wa amiril mu'minina albarru wal fajiru wajibi ne a a bi umarninsa shugaba na musulmi ko da na kirki ne kuma ko da na banza ne in ji al'imamu ahmad bin hanbal ko da a ce shugaban musulmi fasiki ne wajibi ne musulmai su mar biyayya wa man waliyal khilafa wacce ma'an nasu alaihi wa ragubihi. mutumin da ya zama jama'a sun yarda shi ne shugabansu ko da kai kaɗai baka yarda ba ana duba jama'a mafi yawa sun yadda wane shine shugabanmu tunda har mutanen sun yadda wannan shine shugabansu to ai har wajen Allah ma shine shugabansu idan mutum ya yi ikirari a ka'idar musulunci Allah yana lizinta masa to bare kuma abu ne wanda jama'a suka zaɓar wa kansu sun yadda wani shine shugabansu kuma ko da a ce mutumin nan mutumin banza ne al'imamu ahmad bin hanbal yana nan dai shugaba kuma yana da haƙƙi ba a yin jihadi sai da izininsa wannan fasikin in ji al'imamu ahmad kuma in ka duba bayanin al'imamu shaukani akwai littafin sa muhimmi da ake kira asailul jarrar asailul jarrar yana da muhimmanci ya yi bayanin ijma'i da malaman sunna suka yi ala wujubi ta'atu waliyyil amri fi kulli jiha wajibi ne a yi ma shugaban musulmi ta kowane gefe yana mujallar na hudu shafin yace lamma tasa'at aqtarul islam wa waqa al ikhtilaf baina ahlihi a farkon musulunci babu shakka duniya gaba ɗaya tana karkashin shugaba guda ne sai na abubakar aka zo sai na umar usman sai na ali allah ya kara musu yarda amma daga baya an samu saɓani yadda shugabanci ya kacanca ya rarrabu tsakanin musulmai wastauda ala kulli fitr min al aqtar sultan aka waye gari kowane yankin duniya suna da nasu sultan in ji al'imamu shaukani kowane gefe yana da nashi sarki a cewa na sultan na kaza ittafaka ahluhu ala annahu idza mata badaru bi nasmi man yaqumu maqamahu har ma dai aka saba da cewa wannan sultan idan ya mutu to za a zaɓi wani daga gidan wa ma'alumun ma'lumun la yukhalifu fihi ahadun sai ce bal huwa ijima'ul ijma'ul na ajma'in wannan sultan shine shugaban ku tunda kun yadda bayan tafiyarsa za a zaɓi wani to wannan ya zama shugaba gare ku kuma babu sabani tsakanin malaman sunna منذ قبض rasulullahi الله إلى هذه gaya. الإمام الشوكاني ce tun da aka karɓi rayuwar manzon Allah har zuwa wannan zamani babu saɓani akan cewa wanda ke gudanar da al'amuran musulmai sun yadda shi ne shugabansu to wannan shi ne shugaba a shari'ar musulunci kuma ko da mutumin banzari. wannan ita ce sunnar manzon Allah abin da yasa aka ce sunnar manzon Allah malamai suka ce ba za ka taba ji ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani saboda ya kware saboda bajinta saboda yana da makami haka kurun ya runtuma ya tafi yin jihadi shi kadai ba tare da izinin manzon Allah ba ba a taba yi ba ka dawo zamanin sayyidina abubakar umar usman sayyidina ali fa innana la na'lamu anna ahadan minhum kharaja mujahidan bigairi ghairi iznil imami babu mutumin da zai fita da sunan ya tafi jihadi alhali babu izinin sayyidina abubakar ko sayyidina umar ko sayyidina usman ko sayyidina ali su ke tsarawa sannan su ba da shugabanci kafin na a tafi don haka yasa aka dinga cin nasara inna ma kanu yujahiduna wa yakhrujuna jihadi tahta rayatil imami sai shugaba ya kulla tuta ya bada kafin a tafi wal khuruju an sabilihim khurujun an sabilil mu'minin don haka yasa malamai ke cewa idan aka bar tafarkin manzon Allah aka bar tafarkin sayyidina Abubakar Umar Usman sayyidina Ali yanda tsarin jihadin yake a zamanin su muka ce ai yanzu zamani ya canza bari mu bari me Allah kuma ya ce mana a suratun nisa'i sai yace wa man yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى وان يتابع ومن ظن الله أبايا شريعة تبين غريش إن جاء الله مدوكي ya saba wa manzon Allah bayan shari'a ta bayyana gare shi ga abin da manzon Allah ya rayuwa sa akai ka ji ka gani ka karanta sai ka ce ba irinsa za ka yi ba wa yattabi gaira sabilil mu'minin ya bi wata hanya saɓanin ta masu imani hanyar ba ta yi kama da hanyar sayyidina abubakar ba ba ta yi kama da hanyar sayyidina umar ba ba ta yi kama da hanyar sayyidina usman sayyidina ali bin abi talibin ba nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira ashe kaga biyayya ga manzon Allah bin tafarkin khulafa'ur rashidin wajibi ne akan mu ta kowane sashen rayuwa kai ka koma ma ga hadisin manzon Allah wanda hadisin yana sahihul bukhari in ka duba kitabul jihad kitabul jihad siya musamman al-imam al-bukhari yayi babi ta'atul imam fi ghairi ma'siya biyayya ga shugaba in ba dai sabon Allah shugaba yayi umarni abi ba wa tahrimu hafil ma'siya hadisi na 2957 da sahihu muslim kitabul imara babu wujubi ta'atul imam fi ghairi ma'siya ah, ah, sahihul bukhari babu yuqatilu min wara'il imam yuqatal min wara'il imam wa yuttaka bihi wannan shine babin da al-imam bukhari ya kawo yana kitabul jihad yana kitabul jihad al-imam bukhari yace ana yaki ne ta bayan shugaba sannan shugaba shine garkuwa sunan babin kenan ana yaƙi ne ta bayan shugaba shugaba shine garkuwa kaga a tsarin musulunci kenan yana so ya karantar da mu ainihin yadda sunnar manzon Allah take game da jihadi ba za mu yi da yadda muka ga dama ba sai yadda manzon Allah ya kawo ga abin da manzon Allah ya faɗa a hadisin Abu Huraira man ata'ani faqad ata'a Allah wanda ya bi ni ya bi Allah wa man asani faqad asallaha wanda ya saba min ya saba ma Allah wa man yuti al-amira faqad ata'ani wanda ya bi shugaba ya bi ni wa man ya'si al-amira faqad afani wanda ya saba ma shugaba ya saba min to ba nan annabi ya tsaya ba yace wa innamal imamu junna shugaban musulmi garkuwa ne yuqatalu min wara'ihi a bayansa ake yaki shi yana gaba ashe kenan shugaban shine a gaba musulmai na baya al shugaba na musulmi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yutaka da shi ake kare jini ake kare dukiya sai manzon Allah ya ce fa in amara bi taqwallah idan wannan shugaba ya umarni da aji tsoron Allah wa adala kuma ya kamanta gaskiya fa inna lahu bi zalika ajran zai samu lada manzon Allah ya ce wa in qala bi ghairihi in kuwa shugaban ya zama bai kiyaye tsoron Allah ba bai yi adalci ba wato fasiki ne sai manzo Allah ya ce fa inna alaihi minhu wannan laifin sa ne shi kadai banda jama'a kaga manzon Allah bai raba shi da wannan hakkin nashi ba har yanzu illa dai laifin sa yana kan shi saboda haka yasa malaman sunna tun daga zamanin farko idan sun rubuta littafin aqida suna magana akan jihadi wallahi ka'idar da suke faɗa kenan ba a jihadi sai da shugaba shugaban na musulmi ba wanda za ku naɗa da kanku bala shugaba na musulmi shi ne wanda ake nufi yake ba da damar a yi jihadi in ka duba littafin Alimamu imamu tahawi su tahawiya ya zo cikin sharhul aqida na biyu shafi da shida. Alimamu tahawi yana bayanin aqidan salafu salih ce wal hajju wal jihadu ma biyani ma'a ulil amri minal musulmi da aikin haji da jihadi suna tabbata ne tare da shugabanni na musulmi sai ya ce barrihim wa fajirihim na kirkin su ko na banza duk ɗaya ne aikin haji bai yiwuwa sai da shugaba ko da shugaban mutumin banza ne ba za ka ce ya za a ce amirul muminina wanda aka nada mana fasiki ne to ahlus sunna suka ce ko da fasiki ne hajin naka baya inganta sai yana gabanka wannan ka'ida ce ta shugabanci wanda manzon Allah shi ya dora mu a kanta aikin hajji ba a yinsa sai da shugaba jihadi ma ba a zuwa sai da shugaba shugaban nan na kirki ko na banza sai al'imamu tsahawu ya ce ila ƙiyamis sa'a har zuwa tashin kiyama har ƙarshen duniya la yubtiluhuma shay'un wala yanqusuhu wala yanquduhuma babu abin da ke bata wannan tsari babu abin da ke warware shi babu abin da zai bata wannan tsari babu abin da zai warware shi domin aqidan salafus salih kenan babu wata aqida babu wata hujja da za ta warware wannan ka'ida in ji al-imam tahawi to na na uku shine ibnu qudama a littafin sa al-mughni in ka duba mujallal na takwas shafi na 354 eh, ibnu qudama yace wa amrul jihadi kun ga al'amarin jihadi jihadu talab ba jihadu dab'i ba jihadu dab'i kam Allah ya ba kowa izini ai uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu in dai aka ce an faɗo gari ba a neman izini yace amma jihadu talab musulmai su tsara mayaka da nufin za su kai hari maukulun ilal iman wannan shari'a ta dangana shi ne ga shugaban musulmi kuma wannan in ka lura wata hikima ce babba wacce Allah maɗaukaki ɓoye a ƙarƙashin haka da aka bar tun da ku kuke son ku kai jihadin ba wai an faɗa muku ba ne sai Allah ya ce bai tilasta muku ba sai in akwai izinin shugaba saboda shugaba ai yana hangen abin da ku ba ku iya sani shugaban musulmi eh, amrul jihadi maqudun ila imam wa ijtihadihi wannan jihadin ya ta'allaka da fahimtar shugaban musulmai ya ta'allaka da fahimtarsa don haka ko da kuna son tafiya idan shugaban a fahimtarsa bai dace ba babu izininsa to ba za ku je ba wa yalzamu ra'iya ta'atuhu ibnu ya yace tilas ne talakawa musulmi su yi marbiyayya fi ma yarahu min zalika irin fahimtar da ya bada idan shugaba ya ce lokaci bai yi ba to sai a yi hakuri ko da kai kana son a yi ba za ka ce shugaban nan fasiki ne bari mu kawo da shi ahlus sunna suka ce shugabanci bai ta'allaka da shari'a ba ko da fasiki ne Allah ya kyale ya bashi damar ya zama shugaba gare ku sannan ibn kudama ya ce fa'iza sabata haza to tunda mun fahimci wannan fa'innahum la ya juna illa bi iznihi wannan ya nuna cewa musulmi ba za su fita yaki ba sai da izinin shugaba li'anna amral harbi maukulun ilai saboda al'amarin yaƙi Allah ya kyale shi ne ga shugaba saboda shugaba yana da tunanin al'umma a tare da shi wa huwa a'lamu bi kasratil aduwwi wa qillatihi kai talaka ba za ka iya sanin yawan abokan gaba da za a kai mahari ba ba za ka iya sanin sirrin makaminsu ba amma shugabanka zai iya sani saboda Allah maɗaukaki da ya bashi shugabanci ya sauwaƙe masa wata dama na gano sirrin makiya yana iya sanin sirrin makaminsu da kai baka sani yana iya sanin adadinsu wanda kai baka iya sani wa makaminil aduwi wa kaidihim ibnu kudama yace shugaba yana iya sanin wato dabarbarun makiya yana iya sanin makircinsu wanda kai baka sani ba fayan baki an yurja'a ila ra'ayihi don haka ya kamata a koma ga ainihin wato ra'ayin shugaba li'annahu ahwatu lil muslimin saboda yin hakan shine mafi gamsarwa da tsare rayuwa da mutuncin musulmai kuma haka ne don haka duk sa'ilin da aka bar wannan tsari sai mun ji kunya saboda ka'ida ce da Allah madaukaki ya tsara nasarar ta kai, idan muna son nasara dole sai mun bita. ibn taymiya in ka duba littafin majmu'u fatawa mujallal na uku shafi na 158 yace wa yarawna ahlus sunna gaba ɗaya magabata suna cewa iqamatal hajj wal jihadi wal juma'i wal a'yadi abubuwa guda hudu ahlus sunna suna cewa aikin haji jihadi sallar juma'a sannan sallar idi ana yin ta ne ma'al umara tare shugabanni sallar juma'a sallar idi jihadi sannan da aikin haji ana yin su ne tare da shugaba ma'al umara sai eh, ya ce abraran kanu au fujjaran shin na kirki ne shugabannin ko na banza in ka duba tarihi zaka ga an taɓa samun shugaba da ya zama Eh, mutumin banza ne mashayi ne haka dai malaman sunna suka yi ta hakuri da shi har Allah ya kau da shi wato zamani na Allah ne haka Allah zai kawo zamanin da za a samu shugabanni na kwarai din amma dai ba a yinsa sai da shugaba na kirki ko na banza abin da yasa suke maimaita wannan kalma don kar ka ɗauka a shugabannin ka na banza ne don haka bari za ka tsallaka su don haka yasa malaman sunna suke cewa abraran kanu au fujjara shugabannin na kirki ko na banza ba a yi sai da izininsu me yasa suke faɗin haka saboda kai ma ka auna da zamaninka wannan yana cikin majmu'u fatawa kuma yana littafin sa al-aqidatul wasitiyya in ka duba shafi na 72 a cikin majmu'u fatawa har yanzu a mujalla na 34 shafi 175 yace akwai abubuwa da Allah ya magana da musulmai akai a cikin alqur'ani akwai abubuwan da Allah ya wajabta mana amma wannan wajibin yana da sharadi karka ɗauka kowa yana da laifi la ba a cewa kana da laifi sai idan wannan sharaɗi bai samu ba jihadu talab dan baka tafi ba ba ka da laifi me ya dalili saboda shugaba bai neme ka ba amma yau da shugaba zai ce gobe duk musulmi ya tashi da niyyar za a yi jihadi to wallahi ko mahaukaci ne sai dai a nema mur magani domin jihadin nan gobe ya zama dole akan duk wani musulmi amma matukar bai yi ba Allah bai kama ka da laifin ba ai jihadi ba sannan kuma ko da za a je jihadin akwai sharuɗa guda biyu yawan kafiran ya ninka ku idan sun ninka gida biyu Allah ya ce to ruga a guje ba ruwan wani karka kyale ka juya kawai ka tafi na biyu ƙarfin kafiran fa ana la'akari da shi saboda haka abubuwa guda uku ɗin nan ba ka kau da su a tarihin musulunci ba ka kau da su daga cikin ka'idoji na jihadi a sunnar manzon Allah uh, akwai abubuwa kamar guda biyu na ɗaya shine hudud wal huquq inda duk Allah ya magana akai yakan kawo yakan kawo khitaban mutlaqa idan Allah zai magana akan haddi akan hakkoki yana magana ne a sake ba tare da an kayyade wasu mutane ba da aka tashi magana a kan sata a suratul ma'ida aya ta talatin da takwas Allah ya yi magana ya ce wa yace wasariqu wasariqatu faqta'u kuma. barawo da barauniya ku yanke hannuwansu suka ce to a garin nan fa ba a yanke hannu kaga duk mutanen garin nan sun yi laifi babu babu wanda ya laifi akwai sharadi game da da haddi wannan yana cikin majmu'u fatawa mujallal na 34 shafin 175 a suratul nur farkon sura Allah ya ce azzani wa zani wazzani fajlidu idan aka samu mazinaci aka samu mazinaci Allah madaukake ce a musu bulala sai zama ana kama mazinatan an ba a musu bulala sai a ce an yi laifi sannan kazafi fa aya ta hudu ta suratul nur wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum ko waɗanda suka suka yi kagen zina ga wani idan mutum ya yi ƙazafi ga wani na zina Allah ya hukunta dole sai an masa bulala waɗannan abubuwan duka wajibai ne yanke hannun ɓarawo bulala ga mazinaci bulala ga wanda ya ƙazafi? sai ibnu taymiya ce lakin kad ulima anna al-mukhatab bil fi'l abinda zaka lura da shi duk sa'ilin da Allah ya yi magana da musulmi labudda an yakuna qadiran alai Allah yana magana ne da wanda zai iya aikin da shi yace a yin wanda zai iya aikata abin da ya faɗa a yi Allah da shi yake magana don ƙa'idar a cikin alkur'ani ko ina Allah yana ce mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha don haka Allah in yace ayi kaza to wannan ka'idar dole sai kayan la'akari da ita waɗanda ake cewa ku yanke hannun barawo za su iya yanke hannun barawo ɗin, waɗanda ake cewa su yi wa mazinaci bulala za su iya waɗanda ake cewa su yi wa wanda ya kasafi bulala za su iya ka'idar ita ce waɗanda ake umarni da su shin sun dace da ɗaukar shari'ar Allah ko ba su dace ba wal ajizuna la yajibu alaihim waɗanda suka gaza masu rauni saboda jahilci saboda raunin aqida waɗannan ba a magana kansu don haka ba wajibi bane a kansu yana wajaba ne akan mutanen da aƙida ta yi ƙarfi a cikinsu sun fahimci waye Allah waye manzon Allah sun samu tarbiyya ta musulunci to waɗannan su ne Allah yake magana kai amma kuna nan tare da yan gori da bokaye matsafa da sauransu karatun ma bai yawa ba aqidar ma bata nuna ba waɗannan ba da ku Allah yake magana ba inji ibnu taymiya ba da ku Allah yake magana ba ku ka ba aqidar takun ma bata nuna ba sai aqidar ta nuna kafin ake magana da mutane وقد علم أن هذا فرن على الكفاية <coughs> saboda haka an riga an sani wannan wajibi ne wanda Allah madaukaki ya ɗora wa mutane amma ana la'akari da shin za su iya ko ba su iyawa labudda an ya kuna uh, qadiran alaihi uh, tilas ne sai da iyawa kafin nan wato mutum yake samun laifi sai ya ce wa huwa mislul jihad don haka da haddi shine tsaida dokokin Allah tsaida shari'ar Allah a cikin musulmai ibnu taymiya ya ce da shari'a wato shine aiki da dokokin Allah kamar yanke hannun barawo kamar bulala ga mazinaci da shi da jihadi ya ce matsayinsu guda ne a shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa mislul jihadi ya ce in ka duba al al-qur'ani wurare da yawa Allah ya mana umarni mu yi jihadi kamar misali a suratul baqara aya ta 216 yace kutiba alaikumul qitalu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال أن وجبتا مكياكي ياكي نجي ابن تيمية كاكا هكا الله يكي أن وجبتا مكياكي وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم لو كتن دا أكا وجبتا مكياكي باكو سنشي فتنا shi to tana yiwuwa ku kyamaci abu tana yiwuwa ku so abu alhali sharri ne a cikinsa wallahu alamu wa antum la ta'lamu Allah shine yake sani ku ba sani ba kaga Allah ya wajabta yaki ko kamar yadda can yace a yanke hannun barawo kamar yadda can yake cewa a yi wa mazinaci bulala haka nan ma yace an wajabta muku yaki ibn taymiya yace babi guda ne da jihadi da haddi da tsai da hakkoki ya ta'allaka ga mutanen da za su iya yin sa idan ba su iyawa yana faɗi gare su yana faɗuwa gare su babu laifin da Allah madaukaki yake rubuta musu akwai misali kuma a suratul baqara aya ta 190 inda Allah nan ma yake mana umarni wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi waɗanda suka yaƙe ku a hanyar Allah wala ta'tadu amma kada ku wuce iyaka kada ku ƙetare dokan Allah inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin Allah baya son masu ƙetare iyaka Allah bai son masu ƙetare dokokinsa waɗannan ayoyi Allah madaukake yana mana umarni umarni na wajibi Ya ce wa nahwi zalika huwa fardun alal kifaya ba kaman ba kaman jihadu daf'i bane jihadu daf'i fardun alal aini farilla ce akan kowa idan kafirai sun auka wa musulmai kowane musulmi ya tashi ya kare kansa wajibi ne amma yaƙi da musulmai za su tsara saboda kai musulunci wata ƙasa don a takin wasu mutane wannan ba farilla bane akan kowa sai wanda ke da iko saboda haka yasa ya ce fargun alal kifayati min na wal qudra wa hiya sultan ya zama akwai iyawa din sannan akwai karfin da za a yi yakin ya zama akwai ikon da za a yi yakin akwai ikon sa bi ma'ana akwai shugabanci wanda ke da tsarin da za a iya wannan to shikenan ya waje ba akan mutane amma idan babu wannan tsari baya waje ba akai don haka baka samun laifi dan ba a tafi irin wannan jihadin ba kuma ba a tilasta maka ma ka je wannan jihadin ba wani jihadi ne aka wajabta maka shine jihadin kare kanka idan kafirai sun auka muku amma wancan jihadi babu shakka an kwadaitar kuma Allah ya ce ma annabi ya kwadaitar da musulmai to amma saboda yanayin zamani saboda yanayin karfin kafiran ana samun wani zamani makami ya canza daga wani zamani ana samun dabaran yaƙi a wannan zamani ya canza da wancan zamani saboda haka sai Allah madaukaki yi ma wannan jihadin sharuɗa kuma wannan waɗannan sharuɗa da Allah ya mana akan wannan jihadi wallahi rahama ce gare mu mu musulmai da a ce Allah ya wajabta mana jihadi na kai musulunci kasashen kafirai ba tare da waɗannan sharuɗa ba da babu sauran musulmi a yau domin dole ka tafi wannan yaƙi ko da za a kashe ka ko da ba za a ci nasara ba amma sai Allah ya ce la a yi la'akari da ƙarfin kafiran a yi la'akari da yawan kafiran a nemi izinin shugaba kaga Allah ya wakilta ya wakilta mana tunani da tsarin yadda yanayi zai kasance kafin mu yi jihadi wannan sai zama rahama gare mu domin in ba dan an yi ma jihadu talabi wannan tsarin ba wallahi babu shakka da musulmai zuwa yau ko dai sun kare ko abin da ya rage ba yawa saboda ya zama dole yadda za ka yi sallah sai ka je jihadi kamar ya wato wajibi ne akan kowa to idan babu la'akarin makami babu tunda Allah madaukaki ya san zai iya bamu nasara amma duk da haka ce mu lura mu shirya makami tunda Allah ya ce mu shirya makami ya san zai iya bamu nasara ashe dole ne shirya makami ko tunda Allah madaukaki ya karantar da mu akan kwarewa akan bajinta na yaƙi la'akari da adadin kafirai Allah ya san zai iya ba mu nasara ko da a ce babu waɗannan makamai ɗin kuma babu la'akari da kwarewa na yaƙi ɗin amma tun da Allah ya mana sharaɗi a kaifa ya zama dole a kanmu saboda haka ya zama wato sharuɗa da aka yi ma jihadu talab ya zama rahama ga al'ummar musulmi rahama ne gare su ah, wato ana la'akari da yanayi kafin a tafi in ka duba littafin ibnu taimiyya wanda ake kira asarimul maslul littafin da ya rubuta akan a hukuncin wanda ya zagi manzo sallallahu alaihi sallam. shafin 221 don haka yasa ibn taymiya yace faman kana minal mu'minina bi ardin huwa fiha mustad'af idan mutum ya kasance yana kasar da muminai suke da rauni muminai suna da rauni aw fi waqtin huwa fihi mustad'af ko kuwa muminan ba ba su da rauni amma ana cikin wani lokacin da raunin ya same su dan tana yiwuwa a samu musulmai da yawa amma yawan banza saboda idan aka samu mutane da yawa babu karatu ba sanin aƙida to yawan ba na kirki ba ne ko da jihadin za a yi ba za a yi nasara ba eh, ibnu taymiya yake idan mutum ya samu kansa a irin wannan yanayi falyamal bi ayati sabr sai yayi aiki irin yadda manzon Allah ya yi aiki da ayan hakuri lokacin yana makka har dai ya dawo madina bi ayati sabr was safi wal afwi amma amma yu'zi Allah wa rasulahu ko da ma zaka ji an cutar da Allah ko da ma zaka ji an batanci ga manzonsa in dai kana kasar da musulmai ke da rauni in ji ibnu taimiyya. in dai kana ƙasar da musulmai suke da rauni ko da za ka ji ana cutar da Allah ko ana cutar da addininsa ko ana ɓatanci ga manzo ka yi haƙurin nan shi ya fi dacewa saboda duk hukuncin da za ka yi a lokacin tun da ba ku da ƙarfi zai zama fitina ne gare ku ba alheri ba min allazina utul kitaba wal mushrikina yace wa amma ahlul quwwa amma musulmai da suke yankin duniya wanda Allah ya ba su ƙarfin aƙida da ƙarfin tarbiyya da fahimtar addini suna da yawa suna da ƙarfi suna da makami فإنهم يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في في الدين saboda haka idan aka samu inda musulmai suke da ƙarfi da makami fa su waɗannan musulmai ya kamata su yi amfani da ƙarfinsu su hukunta wanda ya yi ɓatanci ga musulunci ko ko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi ayati qitalil ladina utul sannan waɗannan su ne za su yi aiki da ayar da muke karanta ta nan a suratul tauba yaƙi ga waɗanda aka ba su littafi hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum haka ibn arabi wanda shi ma babban malami ne yana da littafin da ake kira ahkamul qur'an in ka duba mujallar na biyu shafi na 427 yace fa idza kana almuslimuna ala izzatin wa fi quwwatin wa mana'a idan musulmai suna cikin ɗaukaka suna da ƙarfi suna da kariya suna da aƙida wa maƙani adida wa uddacin shadida akwai tanadi mai ƙarfi me yasa ya ce mai ƙarfi saboda Allah maɗaukaki da yace ku musu tanadin makami wannan irin makami ya ce turhi buna bihi aduwallahi wa aduwaku. makamin da ya kai ku razana maƙiyin Allah ya kai kuraza na makiyin Allah yanzu misali ai kowa ko ko mafi yawan mutane sun san cewa Afghanistan tana da uh, nukiliya ko wanda ta fito ta faɗa ba a boye bane amma tun daga lokacin da India ta san Pakistan na da nukiliya daga lokacin aka zauna lafiya abinda Allah yake cewa idan kuna da makami wanda makiyin Allah zai ji tsoro to ba ma zai takale ku ba to wannan makami ne Allah ke magana a kai a iddu lahum mastafatun min quwwatin wa min ribatil khayli yace turhibuna bihi wallahi wa aduwakum makami wanda ya kai ga makiyanku ya ji tsoro idan ya zama kasashen musulmai suna da makamai kasashen da kafirai suka rinjaya ko da akwai musulmai don tana yiwa kace indiya akwai musulmi na'am amma mafi rinjaye ba musulman bane don haka ana iya takalar musulunci musulmai indiya ba su iya komi a kai tunda ba su da karfi suna da rauni amma pakistan fa baka cewa kafirai ne mafi yawa ko su musulmai ne don haka yau idan aka ce pakistan na da nukiliya abinda duniya take hanga shine 'yan ta'adda sun mallaki nukiliya bi ma'ana musulmai sun mallaki nukiliya ba sa la'akari da cewa a cikin pakistan ana iya samun wanda ba ba musulmi ba amma dai ana la'akari ne da mafi yawa to shine ibn al-arabi yace uddatin shadida idan musulmai suna da ƙarfin makami mai tsanani fala sulha to haramun ne a samu sulhu tsakanin musulmi da kafiri in ji ibn al arabi haramun ne har ma ka ce wai zaka nemi kafiri ku zauna lafiya da shi ba dalili tunda kana da ƙarfin makamin kana da aqida kuma kana da wato yawa kamar yadda shari'a ta nuna fala sulha hatta tut'ana al-khayl bil qana ibn al-arabi yace babu sulhu sai an wato sake ainihin linzamin dawakai in aka ce an sake linzamin dawakai ka san an tafi yaki kenan ko babu sulhu wa tubraba bil bid bi riqaqat jamajima sannan sai an ɗauki takobi mai kyalle an filla wasu kawuna wa in kana lil wa in kana al muslimuna wa in kana lil muslimina maslaha fi sulhi amma idan musulmai ya zama rayuwar da suke ciki aka yi la'akari da ita maslahar ta fi samuwa ga zaman lafiya lintifa'i saboda amfanuwa da ita don misali domin idan ku masu aƙida ba su ba ku da yawa sai kuka takalo yaƙi to kafirai in suka zo aka dinga gwabza yaƙin mafi yawan kutun da ba su da aƙida sai su koma ridda don abin da ke faruwa yanzu hatta kasashen larabawa ko ba suna nan suna faɗa da juna ba musulmai suna ƙaura suna gudun hijira suna tafiya ƙasashen turai to yanzu musibar da ta auka ma musulmai larabawan shine waɗannan da ke komawa ƙasashen turai suna tarida suna komawa kiristaniti to kaga ai yakin da kuka takalo wai da nufin jihadi shin me yayi makomarsa yayi makomarsa maimakon ku taimaka ma addinin Allah an waye gari kun naƙasa darajar addinin Allah hatta musulmai da ke tare da waɗanda ba su da ƙarfin aƙida yanzu ga da suke yi dan an ce da kasan wutan dare haka musulmai ke ridda waɗanda ke tafiya kasashen turai wanda inda kana karanta labarai zaka sani wannan babu shakka don haka faɗan ba alkhairi bane sai an yi la'akari da sharaɗin da Allah subhanahu wata'ala ya gindaya wannan bayanin yana cikin fathul bari na ibnu hajar wanda ibn hajar ya yi sharhi game da hadisi wani hadisi wanda ya zo a kitabul jizya babul muwada'a wal musalaha ma'al mushrikin al imam al bukhari ya yi babi akan yanda ake sulhu da kafirai in ka duba fathul bari mujallal na bakwai shafi na 198 al imam shafi'i al imam shafi'i yace idza ba'ufa al muslimun an qitalil mushrikin idan aka kai lokacin da musulmai suna da rauni ba za su kai ga yakan kafirai ba jazat lahum muhadanatuhum halal ne musulmai su nemi kafirai a kulla yarjejeniya a zauna lafiya a ƙasa guda saboda musulman sun sani suna da rauni ko da suna da yawa ba yawan ake dubawa ba ina yawan aqida ina yawan aqida matukar babu yawa ta ta, wajen aƙida na karatu da riko da addinin musulunci idan aka fara faɗa mai raunin imani ridda ke. saboda aka kai shugaba in kaga irin wannan yanayi babu laifi don ka nemi an yi sulhu da kafirai uh, akwai abu na biyu wanda ayar na take karantar da mu aya tana nuna mana cewa ahlul kitabi kafirai ne wato ba uh, idan ana magana akan kafirai ba a ware kiristoci da yahudawa idan aka ce kafirai ya hada da su gaba ɗayansu don haka yasa aya ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya mana misali da cewar kafiran ne yake cewa wa qalatil yahud uzair qalatil yahud uzair ibn allah wa qalatil nasara al-masih ibn allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يوفكون وقالت اليهود أزير ابن الله يهودا وسكة أزير أن الله تعالى الله عن قولهم ألوا كبيرا وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارى كما سكة المسيح أن الله كاكا قوة نيدي يا جنجنا ما الله da wanda shi yake nuna cewa kafirai ne zalika qauluhum bi afwahihim wannan magana ce da suka yi da bakunan su yubahiuna qaulal ladina kafaru min qablu suna kwaikwayon maganar kafirai da suka yi gabanin yanzu wato tun a zamanin da magana su ta yi kama da maganar kafirai na zamanin da qatalahumullahu Allah ya wadaran su inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah wadaran masu faɗin wannan magana anna yufakuna taya ake kawar da su domin idan kun ce kuna da littafi daga Allah yahudawa na da'awar suna tare da attaura nasara na da'awar suna tare da injil kuma waɗannan littafan ai annabawa ne suka zo da su ya za a yi ku bar littafi ku koma aiki da maganar ka magana da ka babu hujja shi sa Allah ya ce anna yufakuna ta yaya aka raba ku da littafi kuka koma kuna aiki da irin wannan tunani na kafirai waɗanda ba su ma da littafi domin waɗanda ba su da littafi suke cewa suke danganta Allah yana da ɗa kamar misali mutanen makka sukan danganta mala'iku da cewa ‘ya'yan Allah ne ba su da littafi amma ku kuna da littafi ya za a yi ku faɗi wannan magana akwai labarin da ya zo cikin ibnu kasir eh, littafin ibnu kasir da ake kira al albidayat wa nihaya mujallal nabi shafin 389 game da uzairu dinnan <clears throat> yana da tarihi mai tsawo wanda mun taɓa gabatarwa a baya yake cewa almashuru anna uzairan nabiyyun min an anbiya'i bani isra'il akwai saɓani da aka samu ta wajen salaf sunan uzairu ya zo a cikin alqur'ani kamar yadda Allah ya faɗa kuma ya nuna cewar babban mutum ne a cikin yahudawa uzairu wani babban mutum ne a cikin yahudawa yahudawa eh, Allah ya tabbatar da uzairu to shin meye matsayin uzairu din nan akwai saɓani da aka yi tsakanin magabata game da shi uzairun annabi ne ko ba annabi bane ibnu kasir ya ce mafi shahara salaf suna cewa uzairu din nan annabin Allah ne amma abu bin abi rabah al-hasan waɗanda manya ne cikin tabi'ai suna cewa uzairu ba annabin Allah bane domin inda annabin Allah ne da za a samu hujjoji na wasu ayoyin alkur'ani waɗanda suka yi magana a kai ko za a samu inda Allah ya kawo shi ya shigar a cikin inda ake kirga annabawa ko za a samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa dai kawai abinda Allah ya faɗa anan nan قالت اليهود أزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله don haka ba ba ba hujjar da za ta nuna cewar Uzair dinnan annabin Allah ne amma dai akasari suna ɗauka Uzair dan Allah eh, Uzairu annabin Allah ne wato saboda wannan aya da take cewa uzairu dan Allah ne wanda Allah tabaraka ta'ala yake jingina maganar ga yahudawa akasarin malamai wato suna dauka akan uzairu din annabin Allah ne uh, daga cikin annabawa magabata dalilinsa saboda tarihin da ya zo daga banu isra'il wanda akwai tarihi wanda ke nuna cewa zamanin da Allah ya taɓa kawo wani lokaci wanda littafin a taura ya bace don a taura ba kamar alkur'ani ba ne alkur'ani Allah ya sauwake shi shi yasa yake gaya mana cikin littafin wa laqad yassarna alqur'ana lizikri Allah ya sauwaƙe alkur'ani idan mutum ya sa yayi nufin zai yi haddansa Allah zai bashi damar yayi idan dai ka sa himmar zakai yi to Allah zai baka to amma banda sauran littafai waɗanda suka gabata a taura ba haka yake ba da aka wayi gari babu littafin a taura babu wanda ya dawo musu da wannan littafin sai uzairu akwai wannan labarin wanda labarin yana da asali da wasu daga wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka musulunta daga cikin malaman yahudawa ko daga tabi'ai aka samu waɗanda suka musulunta daga banu isra'il suka ba da labari kamar misali akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda ya tambayi abdullahi bin salam abdullahi bin salam malamin yahudu ne malamin yahudu ne wanda ya musulunta wanda ya fara musulunta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina shine malamin yahudawa da ya fara musulunta abdullahi bin abbas ya tambaye shi fassaran wannan aya wa qalat al yahudu uzairu ibnullah yahudawa sun ce uzairu dan allah ne abdullahi bin salam me zaka ce lima qalu zalika tunda shi ba yahudi ne a da kafin ya musulunta abdullahi bin abbas ya ce me yasa yahudawa suka ce uzairu dan allah ne sai abdullahi bin salam ya ce akwai abin da yasa yahudawa suke ganin uzairu dan allah ne ma kana min katbihi li bani isra'ila taura min hibzihi lokacin da at-taura ta bace sai ga uzairu ya rubuta ma yahudawa a taura da ka da ka ya rubuta littafin a taura kamar yadda ka san mahaddacin alqur'ani yakan iya rubuta alkur'ani ne to haka uzairu ya rubuta littafin attaura su kuma saba ganin wanda ya haka ba sai banu isra'ila suka ce a lam yastati musa an ya'tiyana bi taurati illa fi kitabin ai annabi musa ma da yazo da attaura zuwa kan dutse yayi Allah ya rubuta masa littafin ya bashi ba da ka yazo da shi ba amma ga uzairu qad ana bi min gairi kitabin yazo mana da littafi yazo mana da at-taura da ka ba a rubuce ba saboda haka tun da annabi Musa annabin Allah ne wanda yazo da at-tauran a rubuce yazo da shi kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa wa katabna fil alwahi to amma shi Uzairu ya zo da littafin da ka faramahu tawa'ifin minhum sai wasu daga cikin suka ce to kun ga wannan darajar ta wuce ta annabi Musa saboda haka shi kan ma dan Allah ne don annabi Musa ai a rubuce zo da littafin shi kuwa Uzairu da ka ya rubuta littafin kaga mu'jizar Uzairu ta ɗara na annabi Musa alaihi salam saboda haka suka ce shi Uzairu darajarsa a wajen Allah ta fi darajar annabi Musa alaihi salam don haka suke cewa Uzairu dan Allah ne wannan kalma dai shirka ce don haka yasa yace yubahi'una qawla allazina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakku me Allah madaukaki ce a gaba اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله sun rike malamansu da masu ƙoƙarin ibada a cikinsu ruhban su masu ƙoƙarin ibada al'ahbar kuma masana su yahudu da nasara gaba ɗayansu da yahudawa da kiristoci sun riƙe malamansu da masu kokarin ibada arbaban min dunillah sun zama wasu wato alloli kuma bayan Allah subhanahu wataala kamar wasu masu shar'anta musu addini ne wal ibn maryam haka nan ma al masihu dan maryam sun rike shi a matsayin Allah tabaraka wataala sun rike shi a matsayin abin bauta kamar yadda suke rikon malamansu ababen bauta haka nan suka rike annabi isa alaihi salam abin bauta kuma gaskiya ne gashi nan kana gani har yanzu wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan kuma dukkansu da yahudawan da nasara annabi musa shi aka tura banu isra'il yahudawa annabi isa alaihi salam an tura shi ga kiristoci misali nasara na wancan zamani menene annabi Musa alaihi salam ya gaya ma waɗanda aka tura shi gare su menene annabi Isa alaihi salam ya faɗa musu kowane annabi saƙonsa shine su bauta ma Allah abin bauta ɗaya wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida ba a yi musu umarni ba face su bauta ma Allah abin bauta ɗaya, la ilaha illa huwa babu abin da ya cancanta a bauta masa banda Allah banda shi Allah subhanahu amma shirku na Allah ya tsarkaka Allah ya fi karfin abin da suke hada shi da shi Allah ya fi karfin a jingina ɗa gare shi ba dalilin da zai sa ka jingina ɗa ga Allah subhanahu wa ta'ala babu dalilin saboda haka Allah madaukake yake cewa subhanahu amma yushriku tsarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke jinginawa gare shi akwai hadisin adiyu bin hatim abba'i adi bin hatim ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal ibn maryam sai Adiyu bin hatim wanda da can Larabe ne babban mutum ne a kasar larabawa kuma sananne saboda mahaifinsa ya taɓa shahara cikin mutane masu kirki na larabawa a zamanin jahiliya saboda haka Adiyu bin hatim sananne ne shi sai ya karba addinin kiristaniti yana kiristaniti kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam to har da ta kai ga al'amari ya kawo lokacin da adiyu bin hatim zai samu damar zuwa ya yi gaba da gaba da manzon Allah domin ya ma taba gudu ya bar ƙasar larabawa saboda bai son ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya taho madina don an ba shi labari annabi mutum ne mai saukin kai maimakon ya gudu ya bar kasansa ya dawo ya samu manzon Allah ba abin mamaki ba ne idan suka yi magana da annabi zai fahimta manzon Allah ba mutum ne mai tsanani ba mutum ne mai sauki don haka ba dalilin da zai sa ya gudu ya koma kasan sham da adiyu bin hatim ya ji labarin nan kanwarsa ta bashi labari irin kirkin da manzon Allah ya mata shine sai ya kamo hanya ya zo madina ya zo madina ya samu ganawa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya yi kicibis manzo yana karanta wannan aya ta talatin da ɗaya ta suratu tauba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn maryam sai ya datse manzo Allah ya ce inna lasna na'buduhum kai muhammadu mu ba ma bautan su dama kuma ga wani makekin cross a kirjinsa dama ya shi bai riga ya bar kristaniti din ba yana zuwa ya ji manzo yana faɗin haka ta amma manzo Allah bai yi fushi ba kamar yadda aka gaya wa addini bin hatim manzon Allah mutum ne mai haƙuri mai sauƙin hali ga irin rashin kirkin da yau manzon Allah ya datse shi yake yake ƙaryata abin da alƙur'ani ya faɗa domin alƙur'ani ya ce itakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam sai ya datse manzon Allah ya ce inna lasna na'buduhum mu ba ma bautan su yaya za a ce muna bautan su kaga ya ƙaryata alƙur'ani ya ƙaryata manzon Allah amma sai manzon Allah bai yi fushi ba ya tambaye shi alaysa yuharrimuna ma ahallallah shin fastoci a coci manyanku na kiristaniti da yahudawa ba sa hana muku abin da Allah ya hana ba sa hana muku abin da Allah ya halatta fatuharrimunahu su haramta muku abin da Allah ya halatta kuma ku ɗauka haram ne wa yuhilluna ma harrama Allah sannan su halatta muku abin da Allah ya haramta fatastahillunahu kuma ku halatta shin yana faruwa sai adi bin hatim yace kwarai ko yana faru yana faruwa kaga manzo Allah tambaya ya masa nan ma kuma sai ya bada amsa ta kwarai sai manzo Allah yace idan malami zai ce kayi kayi ya ce ka bari ka bari tilka ibadatu to ai bautan su kenan menene bautan Allah banda bin umarninsa ai bautan Allah shine ka bi umarninsa idan aka ce Allah idan aka ce ka yi sallah ka bauta ma Allah abin da ya sa sallah ta zama bautan Allah saboda Allah ne ya ce a yi sallah ko saboda haka idan Allah zai ce ka yi ka yi idan Allah zai ce ka bari ka bari to kana bautansa idan malami zai ce ka aikata ka aikata idan malami zai ce kada ka aikata ka bari to sai a duba shin abin da malamin ya faɗa ɗin ya dace da maganar Allah ko a'a idan ya zama Allah ya ce kada ku yi sai malam ya ce ku yi sai kai kuma ka aikata to ka bar bautan Allah ka koma bautan malam abin da manzon Allah ya faɗa kenan wanda yana cikin sunan Tirmidhi kitabu kitabu tafsir Qur'an inda al-Imam Tirmidhi yake fassara suratul Tauba hadisin yana musnadul Imam Ahmad akwai wata riwaya da Adiyu bin Hatim yace ataitu nabiyya nazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salibun min zahabin lokacin da na baro Sham na zo madina muka haɗu da annabi a wuya na akwai babban kuros na zinari babban kuros kuma na zinari ina rataye da shi amma da muka haɗu abu na farko da manzo Allah ya ce min shine ya adiyu itrah anka hadha alwasan ka jefar da wannan gunki daga jikinka mana wannan ai wahala kake sha kana shan nauyi ka tara ta yabo? wasamitu shi ne yace sosai na ji zo yana karanta wannan aya inda har na yi magana wanda kuma a ƙarshen al'amari Adi bin Hatim Allah ya nufe shi da karban addinin musulunci in ka duba sahihu sunan turmizi hadisi na 393 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 3293 me Allah ya ce gaba يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون الله مدوكتي يا هذا كافرن نن كشي يهود دا نصارى yace waɗannan kafirai yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim ƙoƙarinsu a kowane zamani a kowane lokaci su ɓatar da hasken Allah da bakunansu ƙoƙarinsu kenan wa ya aballahu shi kuma Allah ya ƙi don haka faɗan tsakanin Allah ne da su sai ka sa ido kawai don ba za su yi nasara ba suna ƙoƙari su ɓatar da hasken Allah shi kuma Allah ya ƙi kuma in ka karanta tarihin musulunci tun daga farkonsa har zuwa yau abinda za ka samu kenan a kowane zamani akwai kaidi da makirci da ake kullawa yadda za a ci nasara akan musulunci amma Allah ya ki wa aballahu illa an yutimma nurahu Allah ya ki yadda sai ya cika wannan haske sai ya mamaye ko ina a duniya walau karihal kafiruna ko da kafirai sun ki me yace gaba wallahi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى الله فشيني ايكو من منزنسة دشريع ودين الحق دكما الدين قسكيا addinin gaskiya li yuzhirahu ala dini kullihi lallai Allah zai rinjayar da wannan addinin akan kowane addini Allah zai ɗaukaka wannan addini akan kowane addini walau kare hal mushrikuna ko da masu shirka sun kiyarda domin domin haka yasa shi musulunci idan ka dage karatunsa sai ya ta baka sha'awa shi kuma kafirci idan ka dage karatunsa sai kai ta kyamashi wato baka kyamar musulunci sai in ba ka san musuluncin ba duk sa'ilin da kai karatu kana karanta musulunci sai ka ƙara ganin darajar manzon Allah sai ka ƙara ganin darajar alkur'ani sai ka ƙara ganin babu addinin da ya fi addinin musulunci wato ilimi bai sa a kyamace addinin musulunci amma kafirci fa ilimi yana sa ka kyamace shi don haka yasa kake gani kasashen turai suna ƙara ilimi suna watsi da addinin kiristaniti wanda har ma wani ke cewa yanzu a ƙasar ingila a birtaniya waɗanda ba su yadda akwai allah ba su suka fi yawa a kan kiristoci ba su ma yadda akwai allah ba wato su tunanin su da addinin kiristanci ƙarya ne to ai duk wani addini ma karya ne inda suka yi kuskure kenan saboda haka sai suka ce ai babu wani addini ma na gaskiya to sai musulunci yana ta yaƙansu musulunci na nasara wanda kai ka sani a yau har an wayi gari musulmi ya samu sarauta a cikin london wannan abin mamaki ne ko musulmi ya samu shugabanci a cikin london duk iya kiyayyar da za su yi allah maɗaukaki ya yi alkawari sai ya ɗaga wannan addini ko da kafirai sun kiyarta يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن إيماني كسني إن كثيرا من الأحبار ديوا ما لمن يهود دنن دنسارا والرهبان da masu kokarin ibadan nan cikin nasara wato kiristoci la ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyar mutane ta ƙarya kuma gaskiya ne in ka lura babu abin babu sana'ar da tafi bada wato dukiya a yau kamar sana'a irin ta fastoci don haka yasa idan kana tafiya kana yawo za ka ga hosta a yau wanda ya fi na tallan mai wa'azi akasari kiristoci ne maimakon fa tallan magani ko tallan wani abu na sana'a ko kasuwanci ko wani abu yanzu tallan coci ake wanda Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya faɗa la ya'kuluna amwalan nasi bil batil saboda cin dukiyar mutane ta hanyar ƙarya yanzu idan kana son ka samu mutane ka san shi dan adam idan kai dan yi tiddabaru sai ya dauka kai ka ma san gaibi to saboda haka sai kowa ya tafi yana koyon tsafi da yawa suka zama matsafa suna tsatsuba idan aka dan nuna wa kafiri ga wani abu na ba duhu shikenan sai ya dauka ai mutumin waliyi to daga nan sai ya kawo kuɗi ya basu Allah madaukaki ce suna cin dukiyar mutane ta hanyar ƙarya wa yasudduna an sabilillahi kuma suna hana mutane su bi hanyar Allah wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda sai Allah madaukaki ya cika maganar sa da waɗanda ke kin fitar da zakka waɗanda ke adana zinari da azurfa wala yunfiquna fi sabilillah ba sa taimako da wannan dukiya a hanyar Allah fa bashirhum bi azabin alim kai musu albishir da wata azaba mai radadi yace mai yuhma alaiha fi nar mai yuhma alaiha fi nar jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يوم يهما عليها رانا ذا أصويا وندن دوكيا في نار جهنم أو جهنم dukiyar da mutum ya ɓoye yake fitar da zakka za a soya ta a wutar jahannama fa sukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum a rika yin lalas ana manna dukiyar a goshin mai ita a gefen jikin mai ita a bayan mai ita Allah ka tsare mu kuma ana cewa haza ma kanastum li anfusikum wannan shine dukiyar da kuka adana marayukan rayukan kudin nan dukiyar nan da kuka koyi kuka ba da hakkokin Allah daga ciki fazuku ma kuntum taknizuna sai ku dandana abin da kuka kasance kuna ba. don haka ita ita dukiya idan ba a aikin alheri da ita musiba ne kar ka yi fatan irin wannan dukiya duk dukiyar da za ka samu ba za ka fi da zakka ba dangi ba za su samu rabo a jiki ba leburanka ba zai ji daɗi ka samu dukiya ba ƴaƴanka ba su ji sun huta ba matanka ma ba su amfana ba wannan dukiya kar Allah ya bamu mu irinta wannan dukiyar musiba ce wanda shi ne ma Allah ke cewa a ranar kiyama ma azaba ce ga mai ita saboda kai kana ganin ka tara ka ɓoye to shi kuma Allah ɓoye wanda ka babalinta ba ne bane shi Allah bai ce a ɓoye dukiya ba a sarrafa ta ta wajen ayyuka na alkhairi in ma na duniya ko kiyama Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب